Give me my own joy. بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه na wannan kungiya musamman a Sheikh Yawale da yan majalisan ta da sauran al'umma malama da suke a tebur mahalarta wannan tafsir shugabannin na na ƙasa Ustaz Nasiru Bakari da kuma da jiha Sarafatu da Stangungu da sauran jama'a masu sauraron mu kusa da nesa maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ne takwas ga watan Ramadan hijira shekara dubu ɗaya da dare hudu da arba'in da uku ya yi daidai da tara ga watan Efiriri, miladiyar haihuwar annabi Isa da Maryam, Isa alaihi salatu wa salam shekara dubu biyu da ashirin da biyu. Ɗan uwa musulmi a hawaye mana suratun Nahal, surat Zuma, za mu tashi aya ta aya ta 81 insha Allah. آه، بسم الله samu wannan wannan dattijo Allah ya mishi gafara Allah ya shirya mishi da da zuri'anta Allah ya gafarta ma Alhaji Bawo da kyau wannan masallaci da kuke gani yana da hannu a cikin samun tallafi ga gina shi bayan na yi magana da gwamnan Niger AA kure Allah ya ji kanta a kan bukatar ba da taimako ga wannan masallaci muka yi ittifaki cewa za a ba da miliyan biyar kashi ya cewa za a ba kudin ne ka ba ba wa rijau Allah ka shirya da zuri an ba wa rijau su yi koyi da shi a wurin addini Allah ka karkato da su a yi hidiman sunna tare da su yan uwa musulmi ana wa ta'ala kushe bayyana ta dai karanta mana ni'imomi daban-daban domin mafi yawa sura makiya takan mai da hankali wurin karanta ni'ima da Allah ya yi ma Quraysh wanda suke ribanta da ita shi yasa mafi yawan sai ka ji ayoyin suna magana kamar ba su shahe mu ba ko kuma suna rinjaye da ɗabi'u na arab na larabawa wannan ya faru ne saboda mafi yawa kafircin da suke a kai ne ba su yadda Allah akwai Allah ma ba su yadda ba wayanda ma suka yadda akwai Allah ba su yadda cewa ya yi abin da za a bauta mai shi kaɗai a ballata da uzza da manata da sauransu da haka su biya da ta'ala da share surori masu yawa cikin ƙur'ani a ƙarƙashin makiyya. yana karanta ni'ima iri-iri da karama da babba da wadda suka manta da kai yana faɗa cewa shi ya yi musu a ƙarshe shi ne sai ya ce da su ba al'adun tashkurun ko za ku gode ku min ni kadai da ne muku wannan ni'ima wannan shi ne hikima kai ma a matsayin ka na musulmi ana bukata a sake jaddada maka a sake tunatar da kai ni'ima da ubangijin kai masu jihana ko ta'ala don kada ka ɗauki bauta kamar wani tara kamar wani jangali kamar wani nauyi ka gane cewa bautan ma da kai ba ta sa ka karata karya ba bisa ga ni'imar da aka yi ma in ma a dashe ne wallahi har yanzu ba ka biya ba in ma bashi ne wallahi ka ba ka iya biyan Allah bashin da ya bi ka wannan na cikin hikimar ni'imomi kuma mutum ya tuna ni'imomin da Allah ya miki to hanya ce ta godiyar Allah daga godiyar Allah kuma zai baka dama ka bauta shi wahdahu la sharika la shine sai ya ce wallahu ta'ala min mimma mimma khalaqa dilala ya wa ta'ala shine wanda eh, ya yi amfani da wata hanya sai ya samun muku inuwa inda za ku taru ku huta yanzu in ka fita masallacin nan za ka ga ma'anar wannan aya gyarara <clears throat> ga dattijawa nan da magidanta an samu inda an da itaciya an dan aza kafin wani tabarma an lafe ana dan ribanta da wannan inuwa don a rage wannan zafin rana da kuma zafi da yake kadawa haka nan wasu za ka iske kusa ga shigifa kusa ga gina inda inuwar gina take tsallafe wurin suna dan hutawa wa haka da shi ne subhanahu wa ta'ala yake nufi da wannan aya idan kamar ya ce yana daga cikin ni'imomin da ya yi maku shi ne ya sanya maku abuwabe daban-daban cikin abubuwan da shi ya halice su shi Allah subhanahu ala ya sanya maku zilalan wato yadda za ku samu inuwa ku dan sanyaye ku ta hanyar rage zafin rana. Na biyu, wata alalakun minal jibali a kanana, wato wannan na farko na misali ne wanda ya shafi inuwa itaciya, inuwa gina dukkan wata inuwa zai kawo ta dai zai fashe sunan gaba in sha Allah. haka nan wa min al-jibal kuma duwatsu kamar da yake kun san mun faɗa cewa aya tana magana ne akan larabawa kenan al'adar da za ta faɗa mai yiwuwa kaga awa ba ka san da wannan ba don haka abin da yake magana a nan cewa ai cikin ba akwai waɗanda suke amfani da duwatsu a kananan suna eh, jam'i ne na hakin na na Eh, kuna samun wurare cikin duwatsu kuna shiga kuna hutu kuna samun ni'ima da dausayi ko da dai kasar zuru aka je eh, da plateau da wasu wurare za a iya samun eh, abin nan irin wannan abin da yake nufi da a kanana za ka iya samun wani kogo haka ko wani farfajiya karkashin dutse dutse a sama amma cikin shi ya yi wata hanya ko gashi nan da wuri kana iya tabar tabarma ka kwanta kana iya amfani da shi ka kare daga ruwan sama ko ka kare kan kama daga daga zafin rana su ma daga duwatsu akwai su amma wannan ya fi yawa a ƙasashen larabawa da kuma wasu ƙasashe masu yawa wanda ana iya samu irin haka na biyu وجعلنا bayan ga wannan duk kuma wata ala lakum sarabila da ke kuma harra sannan ya yi amfani da abin da ya shafi a sarabil amin kamsan riga wannan riga ba irin na jikinka ba amma ita ma a yi tana da wani alamu idan mutum ya sa tabuwa ko ya sa riga zai dan rage dimimin abin nan zafin rana bisa ga wanda bai da taukuwa kwata-kwata yasa za ka ga manomi fata nan tashi tana salinta bai ne na kamar bawon damo wani lokaci saboda ya tube rana tana bugun ban shi amma wannan aya yana magana ne akan sulke wanda ake sanya shi ga jiki ana dunka shi da da muka ga wannan aya sai da muka nemi fulani da wasu dai waɗanda muke ganin babu shakka sun san eh, wannan samfuri domin samfurin wannan riga ba mu da ita a nan yankin na arewa eh, samfuri ne na riga na larabawa wanda suna daidai a akuyan nan da ake ce ma budurwa wanda suke da gashi sharara a ƙasa to in suka tsaga ta wannan fata suke daidai suna gyara ta sai zama na suna yan rigunan riguna da ita ita kuma suna exumin tana rigon abin da ya shafi zafi ko sanyi mutum na kariya ga ga jikin shi wata kuma lokaci fata ce ake he irin tara gumi sai a yi amfani da ita ana silke da ita wanda za ta iya kare su daga zafin rana kana da jin wannan kalma san magana ce ta hamada magana ce wanda ake kasar da ke da hamada ah, kamar yanzu idan ka je ah, bilma ah, gaba ga agadin in ka shiga dajin agalin ta dama da bangaren arile akwai daji ya kai daga nan a zuwa abuja ko daga nan zuwa lagos amma babu inda za ka gamu da itaciya kwaya ɗaya yashi ne kurum wannan yashi kuma in ka taka shi da kafa yana iya kawo maka ga gwiwa to iri ne na kuke ji ga rediyo ana ta labari cewa abin nan sun bata yan bakin aure sun bata ko ko an bace su ko ko an san sun taso amma ba su iso libya ba da wannan haka jefin yake da Allah waye da suke haya tebur rutun ya yi yawa kullum haka suke wanda ke da gana fi kawai jama'a shi ne su bi hana kuwa ta Allah ya ba da labari a kunga a wannan hali agadez ma suna da wasu nau'in riguna da huluna ma in ka ji ba za ka ga hulansu ya kala ne kamar dai ba fulatanin Najeriya in yana kiyo za ka ga hulan shi tana da dan bai-bai-bai a sama kamar irin hulan goodlaw za ka ga su suna amfani da ita wani lokaci kuma su ma fulanin mun lokal suna amfani da malfa wannan malfa don ta kare musu ta rage musu daga din abin nan jafin rana su kuma buzaye suna amfani da rawani don gujin rawani su kare ko ina don iska ga kunne da kuma bangaren hanci kai shiga musu ta hanci su kuma laraba suna amfani da watun dabbobi sai su yi amfani da shi su yi sirke wanda yake zai rage masu abin nan tafin rana na uku kuma shi ne ina wata rabiya da kuma wata riga sake kun mala ba a san don ta kare ku daga yaki wannan daga jikin fata rakumi ne ake amfani da ita a sarrafa ta ko an jeho maka mashi ya bugi wannan kirkin sai ka ji kau sai ya faci sai ya zama na bai maka rauni sosai abin da yake nufi kenan sulke na yaki kenan ko akwai sulke na kariyar zafin rana akwai sulke na yaki ko kuma a ce garkuwa wacce wasu ke amfani da ita ga hannu in an je mashi sai su manufan su tara hannun su ordinary mashi ya fashe shi sai su tara wannan abin sai ya bugi wannan fata ke saboda ka fata shi tana da ƙarfi kwarai sai mashin ya fata su ma su ɗauka haka suke don kariya kai abin nan a wajen yaƙi me yake ƙarshe. Ya كذلك عفى سبحانه وتعالى يتم نعمته عليه عليكم haka yake cika ni'imomin shi gare ku wa kaga muna mu zamani ana amfani da umbrella ana amfani da lema zafi ya yawa sai mutum ya buɗe lema ya daga ta idan samu saukin rana Allah yana cika ni'imomin shi ta kowane bangare ka ɗauko. sai ka samu cewa ko wani nau'i na ni'imar Allah da ya ajiye a wurin na Allahun Tuslimun domin ku musulunta su miƙa wuya gare shi wanda la sharika la ku bauta mai ku yi tauhidi ku ji tsoron Allah ku gane Allah gaskiya ne ku yi watsi da bautan wani Allah ba Allah ba wannan shi ne abin da a hikiman karanta muku waɗannan ni'imomi sai kuma yace wa in tawallaw in kuka juya baya abin da ilal kufur kun ka karkata zuwa ga shirka zuwa ga banna zuwa ga kafirci kuka bar tauhidi da yace menene fa inna ma alaikal balagul mubin abin da muka dora maka ya rasulullah shine niyyar da sakon bayyane ka bayyana musu sako daki daki su ji kuma su gane kama yadda yake ma tarabtu shay an yuqaribukum ila janna wa yubaidukum an an-nar illa qad amartukum bihi wa ma tarabtu shay an yuqaribukum ila an-nar wa yubaidukum an al-janna illa qad nahaytukum an qala an ballagtu ila akhir al-hadith wa an duka kabayyana musu da eh, ma yankan hujja wato shi da'awa da al-qur'ani da Hadisai da wa'azi ba wai lallai ne ba don kai imani ba a'a an dai yankan hujja da kai na farko ko ne ka yadda ka yadda da Allah cikakkiyar yadda ka bauta mai shi kaɗai ka bi cikakkiyar sunna ko kuma ka bi ra'ayinka wa kalas iya magana kenan ba kai dai ka fara bin ra'ayinka ba in kai addini ma ba kai dai ka fara yin addini ba in ka bi Allah ba kai dai ka fara bin Allah ne ba in ka kafirce ma Allah ba kai ne farkon kafirce ma Allah ba ba da kowanne daga cikin abin da Allah ya tanadi na judgment na shari'a a gare shi tsakanin shi da haduwa da ubangiji shi ta hana ko ta'ala na ya ayyuna ya arifuna ni'imat Allah suna sane da cewa Allah ya yi musu ni'ima yana yi musu ni'ima suna sane da wannan ba ko kare Allah yana cewa su suratul Luqman ولئن سألته من خلق السماوات والأرض samawati wal ard wa ya halitta tambayi da kasai da ni'imomi da ke cikin gaba daya ku kan kuma shi kun wa ya halitta ku duk kayan da kana mu da fasa mine ne sai kulun Allah za su ce wallahi Allah shi ne ya samar da mu shi ya samar da komai da komai ko kafiri ya yi da haka ne a wannan aya ne a suratul luqman Allah ya ce qul alhamdulillah amma sai ka na mutum ya kace alhamdulillah in dai kun san Allah shi ya yi ko kuma ku ke bauta ma wani Allah ba Allah ba wannan zalunci ne daga wurin kamar yadda bayani ya gabata yana daga cikin wani aiki na Allah mai ban mamaki Shi ne lishi wanda kawai malamin mutum na tafiya tsakar rana ana son ya dan samu rage zafin rana kai da gani ka san ba dan da ya kawo shi ba kawai sai ka ga wata inuwa ta tsayu a sama ga rana amma ba ka ce zafin rana kuma ba lokacin eh, damina ba balle ka ce girgije ne mai ruwa mm, wata ni'ima ce da bahaushe ke ce malishi shi sa yaro karami ma in ya je gona ko ya je haki ko ya je awaki rana ta bugai ta bugai shi ma sai zama malam zai kama lishi lishi da o rana rana ko fa ai da Allah ma ya kira kuma cikin sai jere Allah sai ka ga wani abu kamar lema dum sai dai wani abu ko sai ya biyo jim kaɗan sai ya wuce an sai sai dan wata nishaɗi rana ta ɗan yi sauƙi ta ya rage ma mutum ta eh, la'alla ku ba za ku san wannan ba don ba ku yi tsarin daji ba ba ku yi kiyo ba ba ku yi warauta ba da ku yi su ne da za ku san ma'anar ƙur'ani cikakkiya don da kone ya ce sai kuma ya ce a yi yunkiru na ha sannan su dawo suna mutunta abinda an mutu ni'imar Allah ka kwashi ni'imar Allah kuma ka yi kahirci kwashi ni'imar Allah kuma ka yi bida wannan shi da cikin kyamar ni'imar Allah ma'ana eh, abin nan butulce ma ni'imar Allah yankiru ma suke eh, mutunta suke ta saboda da gaskiya ne alamar kayan da Allah ya yi ka sai ka bauta mai shi kadai in yace ka bari ka bari in yace ka yi ka yi shine babba alama wanda suke gwada babu shakka eh, ka fahimci cewa Allah shi ya yi ka shine karshen ayat cewa azabahum kafirun mafi yawan mutane mafi yawancin su kahirai ne kahirci kawai suke ba su gode ma wannan ni'ima da yana daga cikin ma'anar gode ma ni'ima ba wai ka ce alhamdulillah kawai ka ci ka goshi ka ce alhamdulillah ba shi ne kawai ma'anar gode ma ni'imar Allah ba yana daga cikin gode ma ni'imar Allah da ka ci ka goshi mai kai ka ci ka koshi sai kai shirka ka ci ka koshi sai kai bid'a to kaga kenan kan makata alhamdulillah ko akwai yaudara cikin ta domin shukur shine bauta ma Allah shi kadai hamdu shine tasbih kace alhamdulillah shine ham sai kuma yi ويوم يبعث بنجد سبحانه وتعالى ranar da zai tada min kulli ummatin cikin kowace gurup gurup na al'umma da da jama'an Nuhu ne Nuhu ne da jama'an da su zo tare da shi Hudu jama'an su zo tare da shi jama'a jama'an su zo tare da shi Ibrahim wa hakada alaihi musallatu wassalam min kulli ma da ummatin kowace al'umma shahidun ma'ana allazi yashhadu alaiha fi risala wanda zai zo ya bada da akan ta cewa ya gaya musu ya iya ta sako kamar mu ma kamar al'ummar mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da ya faɗa cikin wata ayar Qur'ani wa kayfa idza ji'na bi kulli ummatin فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فيا ranar kiyama ranar da in muka zo ma kowace al'umma da mai shaidanta mai shaidanta shine manzon da aka aika mata kai ma ya rasulullah waje ina bika za mu zo da kai za mu sa a kawo ka a gaban ala ha'ulai akan wannan al'umma shahida kana mai ba da shaida mai ruwa ruwaya yana cewa ah, wannan aya ko shi karan kan shi kadai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta Qur'ani in ya kawo kan wannan aya sai an ga ya zubar da hawaye da na lokacin da kafu ibn Ashraf yace annabi yace mai zo ka karanta mini al sai yace in karanta maka Qur'ani alhali kai aka saukowa da Qur'ani sai ce e, ina son in ji ƙur'ani daga wani na ce ubay bin kaf ba kaf ibn ashraf sai zama wannan ubay bin kaf a ah, kudin dinga bari sai na kai karshen aya sai ku ubay bin kaf ne ya karanta wannan aya ƙur'ani kun san ai alarama ne wanda ke iya rubuta ƙur'ani ga kai yana cikin alarammomi annabi sallallahu alaihi wasallam da Usman bin Affan da sauran wanda ba sai mun tsaya saboda bai bin shara menene ne ce na farkon ka buka aikun san kowa ya ko eh to lalle ka kace adane ne ko ka yi ni ma yake eh saboda haka sai ubai bin ka sai karanta mai qur'ani sai ce eh ina so in ji qur'ani daga wani na wannan aya ko wannan ruwaya tana karantar da mu rashin girman ka annabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam ya so wani ya karanta mai qur'ani ya jiya in kawai gari kai kana ganin kai ne mafi iyawa kowa wallahi ka samu matsala dole wani ya yi kariya wa fawqa kulli dhi ilmin alim inda wani malami yake wallahi ko wani malami sama har ilimi ya kai ga ga mala'ika ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma mala'ika annabi shi ma yana da malami ne mala'ika jibril alaihi salatu wassalam haka dai har ilimi ya fike a wurin Allah malam yana da malam malam yana da malam malam yana da malam saboda ka har ilimi ya kai ya suke wurin bangiji subhanahu wa ta'ala Shi ne mai wannan ruwa ya ce ah, da ya kai ga wannan aya sai annabi ya ga annabi yana hawaye sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi hasbu hasbu bare haka nan ya ishe ga bare haka nan to ne mai wannan ruwaya a fadar fadar ne imamu shaukani rahimahullah ya ce hannasiyan karan kan shi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kawo akan ya zo a kan wannan ayar sai an gan shi yana zubar da falla yana hawaye wai menene shahid a nan wajen ina duka ala ha'ula'i shahida menene shahid a nan kamar da Allah ya ce wa kazalika ja'alnahu ummatan wasala Thank you. والمدين معنا ويكون الرسول عليكم شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا منين شهيد أنا منين شاهد ibada kowace iri in aka je ranar shari'a ranar judgment za a ɗauko ta yadda kaga ana ɗauko kowace tsumma ɗaya bayan ɗaya ana ajiyewa haka za a ɗauko kowace ibada da kai a littafin ka a rubuce manzo ya ba da shaida ga wata kai wannan ibada ya rasu kai ka koya mai yi ta haka shi ne ma'anar shaidar da annabin zai baya. ba shi kaɗai ba tun daga Nuhu alaihi salatu salam. Ramin Adam ba mai wa'azi ba ne mai samar da zuriya ne ko? saboda ka yi da'awa ta fara ta tauhid Akan kan nuhu alaihi salatu wassalam shi ma za a kira shi a kira al'umma ta yi ya zo ya ba da shaida wannan bauta da suka yi gumaka kai ka karantar da su su bauta ma gunki kai ka ce su yi ta haka shi ya samu ke guje ma bid'a yasa muke tsoron bid'a dama ba wani abu bane bid'a aikata wani abu na samun lada ba ta hannun shugaban musulmi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi ko qur'ani za ka fassara za ka fassara shi ne ta fahimtar haka magabata suka dauko cewa haka ya karanta da su ma'anan alquran wannan shi shine don haka bid'a bid'a mugun hadari gare ta domin ittifakan mai bid'a bai da addini wallahi mai bid'a bai da addini domin ita addini kana kuskure wada manzo ya karantar da ita shi ke nan. man amila amalan laysa alayhi amruna ba kowa raddun man ahadatha fi amrina ma laysa minhu man ahadatha fi amrina hadha ma zai minhu fa huwa ma la fa huwa raddun don haka ibada dole sai annabi ya ce ne da shi da da zai mata shi a yi. akwai hadisi sahihi ne ya tabbatar da ita yana cikin abin da mai risala ya ja hankalin mutanen gida. a wurin shan ruwan kautsar an zo za a sha ruwan kalkautar ruwan kautsar kenan sai wasu mutane mala'iku su sa suna tattare suna hana su shiga cikin musulmi da zo su sha ruwa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan wani dakali mai gudu a filin kiyama sai ya hangi mala'iku suna kare sai ya hangi hannuwansu da kafafunsu da wasu da kwari irin na godiya Argentina bakinsu da haske kafafunsu da haske har zuwa abin nan gwiwa abin nan gwiwa kenan alama ta gwada masu arwallon nan jama'a ta ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mala'iku ne yana sha. ku bar su al'umma ta ne da ohun da ohun ku bar su nawa ne ku bar su su zo ne sai mala'iku su zo kusa ga annabi sallallahu alaihi wasallam je da shi ya ma'aikin Allah wa'annan laisu ummati ba al'umma ka bane innahu qad baddalu wa ghayyaru sun musanya sun juya addini yadda kace ai ba haka suke ba sun ƙara wani wuri sun rage sun karkatar da abin ba yadda kan bashi wanda yake ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane ashe su ne ahlul bid'ah yan bid'ah ne sai ce to fasukan ku yi gaba da ku kora ku ƙara kore da ne bid'ah da dan bid'ah wallahi har da mai risala ya tsokaci kuɗi ba mukaddimansa ya yi tsokaci a kan a hawa na yan bidiya wasu mutumar bin bodi ya rubuta wasiƙarsa da wani ya yi magana a kan bidiya kuma bidiya ƙololuwarta abu biyu ƙololuwarta girma mutane su baka girma shi ne kurum ƙololuwarta na biyu kwadai ka dinga shi da buki iri-iri ka shirya musu yaudara da dubaru ga wanga in an yi aljanna kusa ga wanga da kayan shi nan shortcut ga wanga kayan girma annabi arba'in wanga in ka karanta shi ka kai manzon Allah bakwai da sun ka iya da shi ne kai ku don kana dan wawa sai ka runguma ka fada kai da ji an shekara ta annabi ka ya kamata ka gane an mai ka wawa mai ka mawa ka ya za yi ka yi annabi daya ballantana ce ma aikin zunubin da kai da ka karanta kaza shi kenan duk wannan ana yi rudar da kai ne ai saboda haka sunna ita take san ta karya addini wallazi nafsi biyadihi ita sunna hadda sallah wallahi in ba dan sunna ba sallah ba za a yi ta ba haramci wallahi in ba dan sunna ba ba a yi zuwa haji ba a zuwa haji in ba dan sunna ba ba a zakka in ba don suna ba duk abin da ka gani wallahi saboda suna ake wallahi ko kai hatta tauhi hatta akida tauhidi na kyaman ka, kyaman amine eh, ne sai bautan Allah wallahi suna ta zo da shi don haka in dai kai mutumin kirki ne to ka auna tubalin addininka bisa tubali uku na farko fi'ilin nabi aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ka bibiyi wanda ya aikata na biyu qaul abin qauliliya magana da ya faɗi ya ce kaza to ka bi wannan abin da ya faɗi kuma daidai wanda ya faɗi sannan taqririya kawai ya ga ana abu ya gani tabban sosai ya gani bai ce a bari ba to ka ci bulus kenan ita yin abinka duk addini da ka sani da na farilla da na wajibai da na mandubai mustahabbai sun duka wallahi sai karkashin sunna na aliya mutane da yawa ba su gane abin da ake nufi da ahalin sunna wannan sunna da kaji ana cewa ahalin sunna wai mutane masu da komi sai annabi ya faɗi wa da za'a shi ne ko ake sai mu ake kiran su a ahalin sunna wal jama'a jama'a din nan duk dalila cikin jama'a dukkan annabawa suna cikin jama'a dukkan salihai waliyai muhajirun ansar duka suna cikin jama'a kuma ta yaya na mutum zai samu lada ba ta hannun annabi ba bai karantar da haka ba ko battala karantar su wai shi kai aikin banza ne kai Allah ya shiryar da mu me yake sannan ya ce Allah ya ce ba za mu ba da izini ba ba za mu yadda mu saurari wani ba wanda yake kan kafirci mu ba shi dama ya ce zai kawo uzura dalili ne ka san wani sai ce eh, oh, mun iske ubannin mu suna yi wani sai ce iyaye da kakanni wani sai ya ce ai eh, albarka da kowa na da albarka albarka albarka komi taso albarka kawai sai ka cinye abinci ka yi nama ya fiya mai kyau musamman shanu duk ka cinye wajen a tura ya soso kinkin guntun tuwo a samu albarka ka bayan ka gama cinye albarka guntun tuwo da kabari ko yin kwarai bai da saboda ka babu shakka tabarru gaskiya ne amma alaman Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya shafi jikin shi shakhsiya na jikin annabi ko sutura jiki ne wallahi albarka ce babu karatun da za ka yi duniyan nan ka cimma irin wannan matsayi ko ni yawan karatunka ba ga wasu wawaye ba kiristoci wai annabi isa yana warkar da makaho yana warkar da kaza kawai sai rafaran ya zo ya yi sanarwa wai duk mai son a warkar da shi makaho ya je doki wallahi ta rinta da Allah kare ta kai ya warkar da makaho shirme ne kawai ko kuturu A annabi Isa alaihi salatu wassalam shi ma idan ya yi addu'a ya shafi kawai kuturu ya warke in ya kare sai ce bi idnillah ko ba haka yake cewa bi idnillah ina warkar da makawo sai ce bi idnillah haka yake yi ga aya na a suratul ma'ida ka ba sai ka kawo ba duka suna wurare ne wa saboda babu wani girma da tarin karatu wallahi da za ka yi ballanta na wai an ce wai wanga jika annabi don da yana jika annabi shi ma yana daidai da annabi wallahi bai daidai da annabi wallahi ko aihuwa sai annabi sharadi guda ya zama na yana kan aqida annabi ta addini ta imani da Allah in ba shi ba jinkinu wasu na jini ga annabi wallahi la yanfa in ba shi ba da Allah bai ce tabbace da abi da hajjin wata ka kusa abu lahab sai ka bincike waye abu lahab ya yake da annabi jini guda ne zuri'a ɗaya ce amma Allah ya ɗebe mai albarka sai ka tambayi abu jahal yaya yake da annabi jini guda ne zuri'a guda ne duk zuriya ce ta abdullu ballabi ya kwanu hashim ne amma suna yana duk suna wuta saboda haka mutane abu talib karanta shi wanda ya abin a zo a gani abin a yaba ga annabi ya roƙi Allah shi ya ke mai Allah shi wala ka ka koma roƙona in ya yi barka sai Allah ya musulunta ya bi ka ne ya yi addini ne ga Nuhu alaihi salatu wa salam ya ce rabbi na bani min ahli ai kal'an tana yana cikin iyali na wa inna wa'adaka wa inna wa'adaka ka anta akmal hakimin Allah kai ne mafi tausan masu tausayi ga ga waye ce ka kawo قال سيد يا نو نو قال إنه ليس من أحدك wannan da kake burin cikin ka ne iyalinka, Allah ba cikin iyalinka, ba ya cikin jama'anka domin in ka kawo wannan aya sai wani wawan malami sai ce tun da yake yi na hulai da min ahalin wanga bai cikin ka ya nuhu shege ne dinatari wallahi kai a shege. Wallahi ma tabba annabi ko an niyata ba ya kasa kenan ba irin matan lot an da ya ce matan nu an da ya ce amma wallahi ba ta zina ba za ta yi zina ba don gudun kada jinin an ne da wani abu na jinin annabi ya hadu da ita don haka wallahi in dai tana aure da annabi kai ba ba wai annabi ba mutumin kirki ma mutum salihin mutum cikakken salihi mai yi don Allah wallahi Allah bai bari iyali ne biyu ko kuma sa annabi Ibrahim da da lamaru da ya so ya kai ga mata dai jini ne ya so shirki kamar lantarki zai jaye saboda hakan nan mutanen kirki haka Allah ke shirye da iyalin ya kuma shirye da zuri'an saboda abu kuma saliha saboda hakan nan mutane su dinga sanin maganganu da suke kawai sai mutum ya so kawai ta waka yana kira annabi ka cece ni annabi ka cece ni ya sa iya cika telefon ne hada saboda ka hanyar da annabi zai cece ka ba ta hanyar kwata bakin ka ba ka'idoci ne shari'a ta ya wanda za ka bi ta wannan tsoro ta wannan hanyoyin ceton shi sai ya tabbata gare ka dama dai mun gaji

suna they talk too much they are too talkative an ba wuta in ci gaba na ke suwai suna ke na waje ko inda